jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da shiga wannan wata mai albarka na farko muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya karbi azumanmu da ibadun da za mu gabatar da wanda muka gabatar a cikin wannan wata mai albarka a kwana biyu za ku gaba ku ga bidiyon mu ba wannan dai ya faru ne saboda kamar yadda muka sani a cikin wannan wata din akwai ayyuka da daman gaske da ya kamata a ce kowane musulmi ya lizamce su to amma bidiyon mu na yau mun ga cewa yana da muhimmanci sosai maimako wannan bidiyo din kasantuwar da yawa muna samun complain wasu sun fara azumi amma sun kasa ci gaba da azumin saboda laluran olsa wasu kuma dai kwata-kwata ma ko farawa azumin ma ba su yi ba kuma suna nuna damuwa saboda irin yadda suke so su yi azumin amma lalura na olsa ya hana su gabatar da azumi a cikin wannan wata mai albarka wannan yasa muka ga cewa to duk da cewa mun yi bayani akan magungunan olsa a baya ya zama dole mu sake duba wani maganin olsa mai kyau mai sauƙin haɗawa wanda muna da tabbas duk wanda ya yi amfani da shi da izinin Allah zai samu waraka wannan yasa muka ci to bari mu yi wani bidiyo a gaggauce dai haka wanda za mu faɗi maganin olsa orijina kuma za mu ba jama'a su gwada su yi amfani da shi fi sabilillah wannan maganin olsan yana da sauƙi sosai domin abubuwa ƙwara biyu ne rak za ka haɗa kuma in dai ka yi amfani da su to insha Allah azum komin wato yadda ulcer ta zama chronic ta tsananta take wahalar da mutum to da izinin Allah za a warke abu na farko da za mu nema shine za mu nemi habbata sauda mai kyau wato habbata sauda duk inda ka je irin islamic medicine ah, wato store inda ake sai da magunguna na islamic kace kana neman a baka habbatin sauda to za ka same shi ka sai mai kyau din in son samu ne ka sai 'ya'yan kuma ka nemi wanda ya fi baki wanda ko tauna shi ka ji za ka je yana mai mai to sai ka nemi garan wato sai ka nika wannan 'ya'yan habba din in kuma niƙaƙƙe ne ka yarda da su cewa babu wani algushu a ciki to ya kasance dai an nika garan habbatin sauda to sai ka je ka nemi garin magarya ana ce mai sidir to za a haɗa wannan habbatar sauda da garin magarya ɗin nan sai ka rika sa shi cikin ruwan zafi kana sanya zuma zuma mai kyau kana sha da izinin Allah in dai olsa ne kai wa'annan haɗin guda uku to ka rabu da olsa kenan har abada matsalolin ciwon mara kai ko da olsan ka yana da alaka da sihiri da izinin Allah za ka warke domin dama shi a asidir yana maganin sihiri sannan na sha gaya mana ita habba fa muna iya cewa kaman magani ne na kowane irin cuta tana da sirrori da yawan gaske saboda haka ku jarabta wannan maganin da izinin Allah za a samu waraka da ga ciwon olsa ko namiji ko mace ko yaro ko babba da yake fama da ciwon olsa ya nemi garin habbatin sauda ya hada da garin wato sidir sai ya rika ɗiban ƙaramin cokali yana sa a cikin ruwan zafi yana sa zuma yana sha da safe da yamma da safe da yamma da izinin Allah zai warke daga ciwon wato olsa Allah ta'ala ya ba musulmai lafiya Allah ya ba jama'a lafiya gaba ɗaya Allah ya karbi azuman mu kar ku manta domin samun kyawawan bidiyon mu za ku duba daga ƙasa za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu ku danna mana subscribe sannan sai ku danna mana alaman ƙararrawa wannan zai ba ku dama idan muka ɗora sabon bidiyo za ku gan shi irin wayannan bidiyo masu fa'idarwa muna sawa za a sanar da ku mun gode allah ta'ala ya saka muku da alkhairi a sha ruwa lafiya ku kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu